wannan filin jirgin sama ina tabbatar maka da cewar ba shi da amfani domin yanzu tun da aka tashi tafiya haji din nan ba a ƙara amfani da shi ba sai da gwamna ya dawo wannan ba bukatar mutanen jiga ba ce wannan bukata ce ta watakila gwamnan jihar jigawa da gwamnatin jihar jigawa kuma wannan magana kamar mu a jam'iyyar apc ina tabbatar maka cewa idan muka samu gwamnati za mu sai da wannan filin jirgin sama za mu nemi wanda za su zo su sa kuɗi su saya sai amfani da shi in ya so kuɗin asbawa mutane gwamnatin jigawa domin ta wani aiki da shi a fadar aikin noma da sauransu almubazzaranci ne muna allah wadai da filin wani jirgin sama domin abin da ke faɗa maka ba ma bukatarsa Honorable Faruk Adamu Aliyu kenan jigo a cikin jam'iyyar APC a jihar Jigawa kuma mai neman jam'iyyar ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar a zaɓe mai zuwa. To amma tuni jam'iyyar PDP wadda gwamnatin ta ce ta gina filin jirgin saman a dutse ta mayar da martani game da kalaman na Honorable Faruk Adamu Aliyu. Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban PDP Jigawa. Airport ana ce mata Dutse International Airport. ba dutse state airport ba kuma kana ji federal ga mata ce za su zo ta shiga ta karɓi wannan airport din domin daman ita ce ta yi alƙawarin za ta gina guda shida a tarayyar Najeriya kuma ta mata dutse tana ɗaya daga cikin guda shida za ta gina kuma ina tabbatar maka me wannan airport ake ginawa federal gamman za ta biya mu kuɗin mu da muka kashe gaba ɗaya domin a zo a yi wa 'yan jigawa talakan jigawa wani aikin kuma da ci gaba amma ina so kamar yadda ka sani shugaban najeriya ministan aviation sun ce wannan airport ita ce airport da za a dinga sufurin kayan noma daga najeriya zuwa gurare daban-daban da suke faɗin duniya za ta zama kamar rundo ɗin shigowa a sai duk abin da muka noma na gona a fitar da shi waje suna tabbatar maka duk wanda yake tunanin wannan iyafot ɗin da aka yi ta jigawa ba iyafot ce domin ci gaba a'a shi ne dai bai san me ne ci gaba ko bai san ina aka sa kwana ba bai san me duniya take faɗa ba mu yanzu kamar yadda mai girma gona ko kuma yake faɗawa mun buɗe jihar jigawa duniya salamu alaikum Alhaji Salisu Mamuda kenan shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa. A jiya talata a wurin bikin buɗe wannan filin jirgin sama da aka fara cece kuce a kansa, shugaban PDP na ƙasa baki ɗaya Ahmad Adamu Ma'azu ya ce jam'iyyar za ta ci gaba da yayata wannan aiki ga 'yan Najeriya a matsayin abubuwan ci gaba da ta samar ga 'yan ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.